tun gabanin bayanan na Lai Muhammad da ke nuna matsayar gwamnatin Najeriya tuni hukumar NBC da ke kula da kafafen rediyo da talabijin da ci tarar gidan talabijin na Channels naira miliyan biyar don zantawa da mataimakin ɗan takarar Labour da Tibaba Ahmad da shi ma ke nuna rashin dacewar rantsar da Tinubu. Shi kansa fita Obi ya yi watsi da zargin da nuna takecin cewa wasu na neman ɓata masa suna, kuma musamman a ce da irin ministan labaru Lai Muhammad kan abin da ya ce don karbuwa ne da ya samu. Yana mai musanta faifan sauti da ya fito da zantawarsa da shugaban majami'ar Venus Pasto Oyedepo. Inda aka ji Obin na zayyana zaben da ya gabata a matsayin yakin addini. Kakakin kamfen ɗin Yunusa Tanko ya karfafa bayanan na Obi, amma in ma laifi ne kowane ɓangare ya aikata irin haka. Za a zo a faɗa maka a masallaci a ce maka kakka iya iyamurai ko kakka zama wanda ba musulmi ba wannan an yi su da yawa ba wanda ya ce uban tutar mu dai alhamdulillah Allah ya karɓi ta mutane na san mu to sai a zo amma nuna mana wannan maganar cewar kila ko muna ci da maganar addini ne tsakanin gaskiya ya kamata mutanen masu su farga balle arewacin mu na Najeriya. Shin zargin mutum da cin amanar ƙasa ya wadatar ko akwai abin da gwamnati takan yi daga baya bisa tanadin tsarin mulki? Barista mai nasara Kogo Umar masanin tsarin mulki ne. To, wannan ya rage ga gwamnati. Idan gwamnati tana la'akari da nauyin da take da shi karkashin sashe na sha hudu sakin sashe na ɗaya na tsarin mulkin najeriya inda aka ce talaka shine dodon da ake matsafi da sunan demokradiyya ma'ana sovereignty belongs to the people to dole ne a kare haƙƙin miliyoyi ashirin na 'yan najeriya akan irin wannan mummunan kalamu da fita obi yayi ko kuma ba ma shi ba duk wani wanda yake yayi wani kalami wanda yake zai iya kawo mana tsaga ko kuma baraka ko kuma barewa a jamhuriyar najeriya da take na ƙasa dole ne gwamnati ta tashi a ƙarƙashin sashe na 36 na tsarin mulkin najeriya dole ne babu wani wanda ya fi wani a gaban shari'a to saboda haka dole ne a gurfanar da irin waɗannan a gaban kotu a bincike su su yi bayanin me suke nufi da irin wannan kalamu da suka faɗi A nan Yunusa Tanko ya buƙaci jami'an tsaro su tono waɗanda suka yi kwarmaton hirar salula ta Obi dan yana ganin suke neman ta da fitinar. Wannan fefe dole ne a bincike ta, su waye suka fito da ita, su waye suka ballasa ta, kuma 'yan jarida ya kamata ku bincike domin an saba kurin mutum ya zo ya fito da magana a yanar gizo ce kurin kowa ya kama ba za mu kokari mu san zo daga ina ta fito ba wane ne ya wallafa ta to wata ran za mu samu an faɗa mana cewa shugaban kasa ma gaba ɗaya ya ce shi ba shugaban kasar najeriya ba ne mutane su kama su riƙe Za a jira a ga mataki na gaba na gwamnatin da zuwa yanzu zargi ne kadai ta ambata, yayin da Obi a tiku na PDP da jam'iyyar APM ke neman kotu ta soke nasarar Tinubu da nuna an yi rufa-rufa a zaben. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.